escapar. Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Karibulla Abdulhamid na Madobi. To masu sauraro barkanmu da warhaka ga kanin labaran duniyar. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tugga ya ce babu wani abu da ya tabbatar da zargin ɗaukar nauyin ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram da ake yi wa hukumar bunƙasa ƙasashe ta Amurka. Ƙungiyoyin fararen hula sun fara mayar da martani kan matakin gwamnatin Nijar na korar shugabannin kamfanonin China. Sojin Sudan sun kammala kwace iko da fadar shugaban ƙasa da ke Khartoum daga hannun 'yan tawayen RSF. Wata mummunar gobara da ta tashi a filin jirgin sama na hitro a birnin wato birtaniya ta yi sanadiyar rikita jadawalin tashin jiragen sama bayan katsewar lantarki a filin toma da yanzu kuma ga labaran b da b ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugga ya ce babu wani abu da ke tabbatar da zargin da ake yi wa hukumar bunƙasa ƙasashe ta amurka na cewa tana da hannu dangane da ɗaukar nauyin ƙungiyar ta'addanci ta boko haram tugga wanda Wannan bai shafe mu ba, ba za mu tsoma baki a siyasar cikin gidansu ba, an yi zargi, kuma zargin ya ja hankalinmu. Ya shafe mu har muka gani ya dace mu yi bincike. Hukumomin da suka dace suna nazari akan batun. A game da abin da muke yi akan ɗaiɗaitar al'umma da abin da muke yi akan Boko Haram, ina iya faɗa maka kai tsaye cewa an rage ƙarfin Boko Haram sosai. ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugga dakataccen gwamnan rivers simina layi fubara ya musanta zargin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi masa na cewa yana da hannu a fashe-fashen bututun mai da aka samu a jihar biyu bayan dakatar da shi da gwamnatin tinubu ta yi Hauwa Haliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto. Cikin sanarwar da mai magana da yawun Nelson Chikudi ya fitar, Bara ya ce ba shi da hannu a harin da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai kan bututun man jihar wanda ake alakantawa da shi bayan dakatarwar da aka masa a matsayin gwamnan saboda rikicin siyasar da bai bayi jihar. To sai dai Bara ya ce shugabannin yankin Neja Delta da kungiyoyi ciki har da majalisar korin 'yan kabilar Ijo ta ƙasa na mayar da martani kan kalaman tsohon gwamnan jihar kuma ministan Abuja ya samu da a makon da ya gabata ta ya bayyana cewa 'yan kabilar Ijo ba su da yawa a Ribas. wanda daga baya ya ce an masa gurguwar fahimta. Fashewar bututun mai da aka samu a jihar Ribas ɗin dai zai janyo wa Najeriya asarar kuɗi dala miliyan talatin da da biyar dubu uku a kowace rana. Baya ga fashewar da aka samu ta farko a jihar an sake kai hari akan bututun man ƙasar wanda ake tura ɗanyen mai zuwa ƙasashen ƙetare. A halin yanzu dai sabon kantoman sojin Ribas da shugaba tinibiya na naɗa ya mu aiki bayan da majalisun ƙasar suka amince da kafa dokar ta a wani wani yanayi da matakin ke ci gaba da fuskantar suka. Hukumar da ke kula da masu yi wa ƙasa hidima a Najeriya NYSC ta sanar da shirin fara biyan alawus na Naira dubu saba'in da bakwai daga watan Maris na wannan shekara. Shugaban hukumar Birgediya Janar Olakunle Piyu shi ne ya bada wannan tabbaci a lokacin da yake tattaunawa da masu yi wa ƙasa hidima a yankunan Wuse da Garki a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. wannan na zuwa watanni bayan da hukumar yi wa ƙasa hidima ta nysc ta sanar da ƙarin alawus daga naira dubu zuwa 77 sakamakon ƙarin mafi ƙarancin albashi da aka yi a ƙasar. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun fara mayar da martani kan matakin gwamnati na korar wasu shugabannin kamfanonin China da ke gudanar da harkokinsa a ƙasar. a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa ministan shari'a na ƙasar Nijar ya ce an kori mutanen ne bisa laifin sabawa ka'idoji na ƙasar. Gamati Muhammadu shugaban ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta Utan a jamhuriyar Nijar ya yi tsokaci a kai. Matakin da gwamnati ta ɗauka muna iya cewa mun yi goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna kiran gwamnati da babban murya ta diba kuma ba ma harkar shi ba ma cana ba wurare da yawa duk inda dai Nijar take hulɗa na harkar kuɗi da ƙasashe ne koko da kamfanuka na ƙasashen waje a ƙara dibawa da kyau a gani take wa ana iya samu irin wanga ababen da suka afku kowa ya san da eh, 'yan cana eh, ba su shiga harkar siyasa amma dai kuma su ta kansu ne su kenan suna ta kansu duk wani wanda suke iya su ba cin hanci suna yabe cin hanci don saboda samu abin da suke nan ya kamata a ƙara bincika a gani su wane ne suke da hannu cikin irin wannan ababen da san da lokacin da tanja ya so mana rafineri yan canan na hobu siyar yarda ba sai da dai tanja ya yi tsaye tsakan daga ya ce in suna yin rafineri su yin ba su iya kuma su sha mishi laya zai yi da wa sannan na suka yi wannan rafineri kuma duk lokacin da suka yi rafineri ma ai kowa ya san da sun so da lokacin tanja ma Citibilis ta Genebiyar Raba. Gamace Muhammadu daga Jamhuriyar Nijar. Shekaru biyu bayan gano gawar wani ɗan jarida Martinez Zogo da ke gabatar da shirye-shirye a rediyo a watan Janairun 2023, shari'ar da ake yi kan yadda aka halaka shi ta gamu da cikas. Ana dai zargin mutum wato mutum sha bakwai da aikata laifin, amma an dakatar da shari'ar har sai wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi hukunci, abinda ya sa aka sake ɗaga shari'ar a jiya Alhamis. bangarori biyu a cikin ƙarar ne suka shigar da bukata a kotun ɗaukaka ƙara kan a sauya wasu alƙalai biyu da ke wato gudanar da shari'ar lauyan hukumar bayanan sirri ta kamaru claudi asira da lauyan iyalan ɗan jaridar calvin job sun zargi alƙalan da rashin adalci a shari'ar. Shugaban Chadi Muhammad Idris Debi ya naɗa kaninsa a matsayin sakatarensa kamar yadda wani kunshin dokar ƙasar da aka wallafa a larabar da ta gabata ya nuna. Abdurrahman Gambo Ahmad na ɗauke da rahoto a kai. yanzu haka dawosa idris debi itino ya maye gurbin ahmad kogiri wanda aka kora daga mukaminsa na sakataren shugaban kasa makusantan dawosa sun bayyana shi a matsayin mutum kamili mai haƙuri da nutsuwa yayin da ake ganin ɗarewarsa kan mukamin na sakataren shugaban ƙasa wata dama ce da ke share masa fagen zama shugaban ƙasa nan gaba gabanin garin bawul ɗin da shugaba muhammad ya yi dawosa ya kasance mataimakin sakataren shugaban ƙasa inda ya yi aiki a ƙarƙashin ahmad kogri da ya gada tuni ya fara zartas da ɗumbin ayyukan da ya gada daga tsohon mai gidan nasa kamar da yadda wasu majiyoyin sirri suka bayyana wasu bayanai na cewa shi dai ahmad kogri ya riga ya kai makurarsa a siyasa yayin da yake ci gaba da shan suka saboda kusancinsa da faransa a bangare guda tun lokacin da muhammad ya ɗare karagar mulkin chadi ya yi wa kanin nasa ƙarin girma zuwa mukamin janar na soji kafin ya sake ɗaga alkafarsa zuwa sakatarensa na musamman labaran na zuwar muku daga nan sashen hausa na radio france international sojojin sudan sun sake kwace fadar shugaban ƙasa daga hannun dakarun sa kai na rsf a juma'ar nan bayan da aka gwabza kazamin fada kamar yadda wata majiyar soji ta shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp abdullahi isa ya haɗa mana rahoto a kai dakarun sun kai farmaki fadar shugaban kasa inda suka mamaye ta bayan murkushe ragowar 'yan tawayen rsf in ji majiyar da ta nemi a sake sunanta tana magana ne game da rundunar 'yan tawayen rsf 'yan bindigar da suka karbi fadar shugaban kasar a khartoum tun bayan barkewar yaki da sojoji a watan afrilun 2023 a farkon makon nan ne rundunar sojin kasar ta Sudan tare da haɗin gwiwa ƙawayensu suka ɗau niyyar fatattakar 'yan tawayen RSF a tsakiyar birnin na Khartoum kusan shekaru biyu kenan da ake gwabzawa a wannan yaƙi tsakanin hafsan sojan kasar abdulfata Fattah al da tsohon mataimakinsa kuma kwamandan RSF Muhammad Amdan Daglo rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban dubatan mutane tare da raba sama da miliyan sha biyu da gidajensu tare da janyo matsalar abinci da matsuguni mafi girma a duniya a cewar majalisar ɗinkin duniya aƙalla mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar a babban babban birnin kasar Khartoum ne aka tilasa wa barin gidajensu sakamakon tashin hankali yayin da akalla mutane dubu ɗari ke fuskantar yunwa. Shugaban kasar Tunisia kai Sa'id ya tsige Firaministar kasar Kamal Madori ƙasa da shekara guda bayan naɗa shi a matsayin kais ya ɗauki matakin yayin da tunisia ke ci gaba da fuskantar matsalar tattalin arziki da kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasashe da ke kudu da hamadar saharar afirka tuni shugaban ya maye gurbin madori da sara zafarani wadda injiniya ce da ta kasance ministar gidaje da kayayyaki tun 2021 ƙasar. Ƙasar Namibia da ke kudancin Afirka ta kudu ta rantsar da Nandi Dauta mace ta farko a matsayin shugabar ƙasar a yau Juma'a wadda ta kasance guda daga cikin masu wato fafutukar samar da 'yanci. Aisha Shehu Kabara na da ci gaban labarin. Nandi da tuwa ta samu kashi 58 daga cikin ƙuri'u 100 da aka kada a zaben da ya gudana a watan Nuwamba. Shugaban mai shekaru 72 ta kasance ɗaya daga cikin shugabanni mata kalilan da suka samu halartar bikin shugabannin Afirka da suka haɗar da Angola da Afirka ta kudu da kuma Tanzania. A baya ta riƙe matsayin mataimakiyar shugaba na shekara guda. haka tana cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar samar wa ƙasar 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a shekarar 1990 shugaban kasar mai barin gado Angola mai shekaru 83 ya miƙa wa shugaban mulki ai wani biki da ya daidai cika shekaru 35 da samun 'yancin kan kasar yayin bikin nandi da tuwa ta sha alwashin zama a bar koyi ga sauran matan kasar da ma na afirka labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international a rufe filin jiragen sama na Hitro na Birtaniya a yau Juma'a bayan da wata mummunar gobara ta tashi a wata tashar samar da wutar lantarki da ke kusa da filin wanda ta yi sanadin katse wutar lantarkin sa lamarin da ya haifar da cikas ga jadawalin sufurin jirage a duniya. Dr. Musa Aliyu malami ne a jami'ar Coventry da ke Birtaniya ya yi ƙarin bayani game da illar da hakan ya haifar. Wannan batu na gobara da aka samu a nan airport na Heathrow da ke UK wato da ke Ingila wanda shine filin jirgi da ya fi girma a Burtaniya gaba daya wanda kuma shine ya fi asalin ganin jigilan jama'a masu tafiye-tafiye wanda akalla kullun akan samu miliyoyin mutum har ma kusan miliyon casa'in na mutane da suke bi ta wannan filin jirgi da ma kusan jirgi dubu ɗaya da ɗari uku kullum ke sauka ko tashi ta wannan filin jirgi ba karamin tasiri zai yi ba ina so a lura da cewa tun bayan lokacin covid a 19 da aka yi kamfanin jiragen sama har yanzu ba wani cikinsu da ya kuma komawa da cikakken hayacinsa game da tattalin arzikinsu saboda irin asararrukan da aka yi a wancan lokacin zuwa yanzu kaga yanzu kuma wannan kangin da aka sake shiga zai sake jawo asara sosai. Dr. Musa Aliyu, malami a jami'ar Coventry da ke Birtaniya. Manyan jami'an soji na wasu kasashen nahiyar Turai talatin da wasu kasashe na ganawa a hedkwatar sojin Birtaniya domin tsara yadda za a samar da dakarun tabbatar da zaman lafiya a Ukraine. Kwanaki bayan Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya bayyana shirin su na ɗaukar mataki kan halin da ake ciki a ƙasar. sama dai na kan gaba wurin ganin haɗakar ƙasashen ta tabbatar da ganin an tsagaita wuta a ukraine tare da samar da tabbacin tsaron ƙasar ana sa ran firaministan na birtaniya da shugaban faransa emmanuel macron su yi wa manyan jami'ai jawabi a taron akwai dai babbar alamar tambaya kan wannan yunkuri daidai lokacin da shugaban rasha vladimir putin ya sanya sharaɗin cewa sai an kawo ƙarshen duk wani taimakon soji na ƙasashen yamma kafin ya amince da tsagaita wuta. Wasu alkalima na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta fitar ya nuna yadda bakin haure dubu tara suka rasa rayukansu akan hanyar shiga nahiyar Turai don cirani cikin shekarar da ta gabata ta 2024. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. yawan waɗanda ke kunshe cikin rahoton da hukumar kula da ƙaurar baƙi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Juma'a ya nuna cewa 'yan cirani dubu takwas da ɗari tara talatin da takwas ne suka rasa rayukansu a mabambantan hanyoyinsu na balaguro don cirani a manyan ƙasashe. Rahoton ya nuna cewa wannan ce shekara ta biyar a jere da ake ganin mafi ƙololuwar 'yan ciranin da ke mutuwa a kan hanya. Mataimakiyar babbar daraktar hukumar kula da ƙaurar baƙi ta IOM Ugochi Daniels ta bayyana cewa abin takaici ne da ɗimbin 'yanci rana ke mutuwa kowace shekara ta dalilin matsalar da za a iya magancewa ko kuma katange ta daga faruwa. Hukumar IOM ta ce adadin da ake iya fitarwa na yawan 'yanci ranar da ke mutuwa kowace shekara ka iya zarta hakan ganin cewa akwai ɗimbin waɗanda ke rasa rayukansu ba tare da an tattara su ba. Nahiyar Asiya ce kan gaba a yawan mutanen da ke mutuwa a wannan bulaguro da adadin mutum dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da takwas biye da Afirka mai mutum dubu biyu da 242 kana ture da mutum 233. Ministan tsaron Isra'ila mai suna Israel Kass ya ce dakarun kasar shi za su sake kwace wurare a Gaza tare da gargaɗin Hamas cewa za su ci gaba da mamaye wurare zarar ba su saki Yahudawa da suka yi garkuwa da su ba. Kamfanin dillancin labarai na AAP ya rawaito yadda ministan tsaron na Isra'ila ya yi barazanar kwace iko na dindindin da sassan gaza da ke kan iyakar isra'ila To labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na radio france international To madalla tuni muka shigo labaran wasannin inda muke tare da Umar Sani. Na gacin Najeriya ta jefa kwallo Umar. Karibu barka to Victor Osimhen ne jefa zuwar kwallo a ragar Rwanda a mintoci sha ɗaya da ɗan sakan ko sha biyar zuwa ashirin da biyar da daƙiƙoƙi kenan wato ya zura kwallo a ragar Rwanda a gasar neman tikitin shiga gasar kofin duniya na 2026 to wasu daga cikin a rana ta biyar wasu da wasannin da za a buga ko baya ga najeriya Afrika ta kudu za ta kara da lesotho sannan akwai burkina faso da djibouti ethiopia da masar akwai dr congo da sudan niger yanzu haka tana can tana kara da morocco akwai burundi da ivory coast ko cote d'ivoire sai kuma botswana da algeria so guinea da somalia da kuma ghana da chadi lalle za a rana ta biyar ai wasan yana kayatarwa sosai rana rana ta biyar kenan na neman cire tikitin zuwa gasar kofin duniya a shekara ta 2026 bari mu leƙa zaɓar mace daga afirka baƙar fata ta farko bakar fata dai afirka ta bakar fata ba eh. mace ta farko to wani abu da zai ba mutane mamaki daga wato zaben da aka yi ita wannan matar shine a ba ajabi shine a tattare da wannan zaben yadda talla ta yi nasara a zaben tun zagaye na farko duk da cewa akwai yan takara ɗaiɗai har guda bakwai masu karfi kuma ta yi wannan nasarar ne daga garin rijaye to dalilai da dama ne suka taimaka mata wajen samun nasara da farko sabanin sauran hukumomi na wasannin motsa jiki shi kasan eh, shugaban shugabancin kwamitin olympics da kake ganin shi nan wato ba 'yan jarida bane ke kara kur'unsu haka ba ma'abutan shafukan sada zumunta ne mm. a mambobin kwamitin ne ke kara kur'unsu sosai ma kuwa to sannan kuma eh, akwai 'yan wasa da kansu da suka taka muhimmiyar rawa wajen ba ita wato christy coventry wannan damar ta dalewa kan kujerar nan 'yan mm. eh, wasa sun taka muhimmiyar rawa abin da yasa kuma suka yi hakan su ne kasan mafi aksara 'yan wasan matasa ne da suka ba su kai shekaru 40 a duniya ba to kuma ita kasa sayo shekarun ta 41 so suka zabi su kaɗa mata a domin ta zama wato shugaba sosai ma kuwa ai Christy Kovanti wato shugabar komitin shirya gasar Olympics so bakwai tana lashe kyaututtuka biyu daga cikinsu na zinari ne kuma shi ne na farko a tarihin wato dan wasa mm. wanda ya lashe waɗannan kitutuka kuma ya zo ɗale kujerar shugabancin kwamitin shirya gasar olympics na duniya to wannan nasarar da ta yi ka gane ko zai buɗe ƙofa wato ga ƙasashen afirka su nemi tsayawa takarar shirya gasar olympics hmm. ta 2036 da za a yi wato bayan wadda austria da bristol za su ɗauka a shekara ta 2032 lalle mun gaida tsaya shugabar kwamitin shirya gasar olympics sosai ma kuwa bar mu dakata a nan gurin to mun gode To madalla yanzu kuma bari mu je ga sharhin jaridu ga hawa Halliru Gwangwazo ta shigo da tilin takardu hawa. To Karibula barka da aiki jaridar Punch da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito labarin da ke cewa ministan harkokin cikin gida a kasar Dr. Olubunmi Tunji Ojo hmm. ya ce gwamnatin tarayyar kasar ta yi wa fursunoni sama da dubu hudu afuwa da ke gidajen yarin kasar a wani yunkuri na rage cunkoso a gidajen wanda hakan ya sa ta samu ragin naira biliyan daya na kuɗin abincin da take saya musu To kasan ministan ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai na ministoci karo na biyar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mm. Kuma Tunji Ojo ya ce an yi duba ne kan fursunoni da suka aikata kananan laifuka. Shi ne aka yi musu afuwa kuma ya ce cikin shekarar ta gabata sun rage cunkoson gidajen yarin da kashi biyar inda a rana guda aka saki mutane dubu hudu. Kasan idan za ka iya tuna a kwanakin baya an yi ta wato magana akan cewar gidajen yarin an cika akwai cunkoso sosai a gidajen yarin kasar to wannan na daga cikin matakan da gwamnatin tarayyar wai ta fara dauka to jaridar daily trust da kuma solis sun wallafa labarin da ke cewa jagoran 'yan adawar biafra inamdi kanu ya baiwa mai shari'a binta inyako ta babbar kotun tarayya da kuma chief adeboye ga awomolo mai mukamin san hakuri dangane da rashin da'a da ya nuna a kotu a zaman da aka gudanar na baya hmm. kan shari'arsa da ake ci gaba da yi na zarginsa da daukar nauyin ta'addanci a najeriya hmm. to kuma kanu ya nemi afuwar kotun tare da yin alkawarin yi mata biyayya har zuwa ƙarshen lokacin da za a kammala shari'arsa kuma sakon afuwar na kunshe cikin dogon jawabin da lauyan da ke kare shi kuma tsohon lauyan gwamnatin tarayya Mr. Kano a gabi gabatar baya ga musanta zargin da gwamnatin Najeriya ke yi masa na daukar nauyin ta'addanci kasan an kwana biyu ana ta wannan shari'a ta Inemdi Kano wanda har yanzu ta ki ce ta sosai kuwa to ita kuma jaridar The Guardian da ake wallafawa a birnin London na Birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa ministan ma'aikatar tsaron Isra'ila Israel Katz a yau Juma'a ya ce ya baiwa sojoji umarnin kwace wasu wurare a Gaza kamar dai da na ji ka a cikin hmm, labarai. Sosai kuwa ya ce za su ci ya kuma yi barazanar yau wasu kwace wurare na dindindin hmm. idan har Hamas ta ki sakin Yahudawa da take rike da su kuma gargaɗin na Kat na zuwa ne bayan har-harin da Isra'ila kasan takaitun daga ranar Talata da ya halaka ɗaruruwan Falasɗinawa hmm. a wani yanayi da aka karya yarjejeniyar zaman lafiyar ta fara aiki a watan Janairu. Kasan za a iya cewa tun bayan bayan fara aikin yarjejeniyar nan an zauna lafiya babu hare-hare sai dai yan matsaloli nan da can da ake samu na hare muna godiya hawa hannu Yunkurin gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya na ciyar da jama'a abinci a lokacin azumin Ramadana da ke gudana na ci gaba da fuskantar matsaloli a wasu yankuna. sakamakon almundahana daga wurin 'yan kwangila da aka ɗora wa alhakin samar da abincin abdulkadir haladu kiyawa na ɗauke da rahoto a kai Nan guda ce cikin cibiyoyin da na ziyarta waɗanda ake gudanar da shirin ciyarwar Ramadan a jihar Jigawa. Bayanan da na tattaro sun nuna cewa shirin ya gamu da tasgaro a farko-farko har ma aka rika samun koken al'umma. Yanzu haka wasu da na iske a cibiyoyin da na ziyarta sun ce a baya-bayan nan abin sai san barka. Ɗanɗano alhamdu mu ɗan ƙorafin mu guda ɗaya ne kawai mai ne da baya isar mu na ƙosai kawai ɗan ƙorafin mu a ɗan ƙara da muke da a ɗan ƙara mana in akwai dama. Ga dai yanda mutane suke zuwa ko saboda Allah to ka gani dai nan gaba ma wacin mutane za su zo su mata da maza a ana zuwa da Dama dai a baya-bayan nan gwamnan jihar Umar A Namadi yayin wata ziyara da ya kai cibiyoyin ya bayyana damuwarsa kan abin da ya gani a mafi yawan wuraren da ya je. har ma nan take ya sallami jami'an da ha'incinsu ya bayyana karara. ai nan bude kai ɗari yanzu na kirga wannan bai kai ɗari ba shi ma kosan gashi nan wannan ma ba zai nawa ne ba biyar ta ba ya kana kuma gashi a dare yayi har an sha ruwa kuma gashi ba a zuba wannan ba har yanzu kuma kuɗin da muka bayar ya ya kai ayi wannan abun kuma ka samu wani abu a ciki wannan ba shi ne abin da ba da kai aka yi training ba yanzu wannan wannan ɗan abin nan to a ce da shi dan ba aiki sa because su ne za su iya mana confirming an yi guda 300 su za su gaya mana cewa guda 300 yi su za su iya cewa amma ba sa nan to da amma i need to know where ina supervisors inda muka sa can ma ban gansu ba anan ma ban gansu ba su ma dai jami'an da aka samu da laifin cin amanar mutanen sun ce iya ranar ce aka samu akasi ga abin da guda cikin su ke shaida mun duk abin da ba na ba ni wallahi komai na bayar wallahi za a gyara insha Allah ba wani abu za a wannan ba wani abu za a gyara da Allah ku sun zauna ba zan dinga wata ko ina insha Allah wasu daga cikin yan kwangilar da ba a samu da laifi ba waɗanda na tarar a cibiyoyin da na ziyarta sun ce suna iya bakin kokarin su don ganin sun sauke nauyin da aka ɗora musu eh wannan ko yanzu in ka ga dama za ka iya samun go idan mun gama za a kai ka inda ake rarrabarwa a tafi da kai idan ka nuna ma ka gani eh ba amma akwai zarge-zarge da yawa da ke nuna cewa cewa yadda kuka ga dama haka kuke gudanar da waɗannan abubuwa me zaka ce game da wannan wannan al'amarin an faɗa maka ma mu ba mu yadda ba kiya da ɗanɗanansa da kuma harkar gudanarwa da ake yi da shi da aka yi na baya ma dai ba irin na wannan januwar bana ba ana yi amma ba a yi shi mai ɗanɗano da inganci da kuma kyautata ma'aikatansa irin wannan ba kamar yadda ake da sa abinci sai godiya an ce sai an sha ruwa kuke kammala waɗannan girke-girke lokaci da yanzu ma zuwa na in ɗiba in kai in ya kamata a nan zuwa masallaci akwai shinkafa akwai kose akwai kunu. E, zuwa yanzu dai Duk waɗanda aka samu da yin zambo cikin aminci a wannan shiri sun ci taliyar ƙarshe. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, Jigawa, Arafai Hausa. A ranar Larabar da ta gabata, matatar mai ta ɗangwace a Najeriya ta sanar da dakatar da sayar da mai da naira ga 'yan kasuwa. Tini dai lamarin ya haifar da fargaba a kan yiwuwar fuskantar ƙarin farashin litar mai bayan sauƙin da 'yan Najeriya suka samu. Sai dai kamfanin ya ce matakin na wucin gadi ne har sai an samu daidaito tsakanin sa da kamfanin mai na NNPCL akan adadin ɗanyen man da yake saye daga wurinsa da naira. Kan wannan batu, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya. Menene tasirin wannan mataki da aka ɗauka na dakatar da wannan cinikayya da naira kai tsaye tsakanin NNPCL da kuma matatar mai ta Dangote? A gurguje abinda mai saurare zai fara tambaya shine, shin menene dalilin da yasa NNPC suka dakatar da wannan cinikayya tsakanin su suka ce ba za a amfani da naira Najeriya ba sai dai amfani da dalar Amurka. To yawanci tambayar har yanzu kai tsaye gwamnati Buto ta faɗi ta ce ga dalili ba. Tunda idan za a yi ciniki a Najeriya za a sarrafa kaya a Najeriya amma kuma wani ya ya ce masu a Najeriya za a ciniki amma ba za a shi da naira Najeriya ba. So yana ganin wannan hukunci yana buƙatar mahukunta su fito su yi mutane bayani me yasa abu na biyu kuma wanda shi talaka kai tsaye zai hasaso shine wannan dangantaka da ke tsakanin NPC da kamfanin Dangote ta haifar da abubuwa kala biyu. Me ta haifar kenan dakta? na farko mutane sun fahimci cewa wannan hulɗa da ke tsakanin matakan man Dangote da kamfanin mai na kasa yana rage wa man fetur farashi. Ya rage kuma zai yana ci gaba da ragewa. To idan ka zo ka ce ka daina wannan hurdar to so kake ka ce shi man fetur din baka bukatar ka ci gaba da rage farashin sa so kake ci gaba da hawa yan Najeriya su ci gaba da shan man fetur da tsada ko kuwa abu na biyu da ya haifar shi ne yanzu da ka zo ka ce ba son a ci gaba da wannan tsarin to kana so ka ce kana bukatar najeriya ta ci gaba da rasa samun eh, daraja kenan daraja ta ci gaba da faduwa yau wato me yasa wannan al'amari na samun sassauci kan shi wadatar man fetur da kuma samun saukin farashinsa ya kici ya kicin yawa a Najeriya dole ko ka je ko ka so ba za ka duk inda aka je aka dawo ba za ka cika da hannun gwamnati da matsalolin da 'yan Najeriya suka ta shan wahala ba cikin shekara talatin ko sama da haka wajen shekara talatin da biyar. Gamman policy ne. Hukunce hukunce ko dokokin gwamnati ba sa taimakawa harkokin kasuwancin mai a Najeriya. Domin da komai in ka zo ita gwamnati ta je ta shiga wani fage da ba na ba a tattalin arzikin kasa an san gwamnan za ta ke shigowa amma abin da yan kasuwa za su iya yi idan gwamnati tana son ta zauna lafiya to kar yan kasuwa zai kamata ta karfafa gwiwa ta yi su yi waɗannan abin to daga su kuma aikin da ya ta musu dokoki da sharaɗa duk duniya haka ake yi sai sa kasashen duniya da suka ci gaba suka ci gaba amma idan gwamnati ta zo ta nan na abu mu kuma yanzu Najeriya ga matsalar mu wanda ake zargin wannan matsalar ita ce tsarin Najeriya ma ce gaba ta cin hanci da rashawa da alfarma wannan cin hanci din da gugu da almubazzaranci da rashawa da waye shi ake zargin ya nannaɗe haka man fetur a Najeriya ina jin gabanin banki na central bank irin su mai wata ba sarkin kano sunusulami da sunusi ya fito ya irin wannan maganganun shi kan shi umarci laifin da ake ta zargin ya yanzu yana kurkuku shi ma ya fito ya yi maganganu akan haka da shawarar mutane da yawa sun faɗa cewa matsalar ke man fetur kamfanin man fetur na kasa shi ne ya sa wannan cin hanci da rashawa da rikirin shi ake yi ya iya shekara talatin da wani abu ba a iya fitar da man fetur din da Najeriya suke bukata kuma har ake bin shi kuɗi ake masa budget ake tura manya-manyan kuɗaɗe shi ko ba iya yin komai zai lalil alami ne in ba Najeriya ba ina ake haka dan gwatan nan ya shigo ba sun fara samun sauki ko gashi wannan zargin ya kara tabbata To madalla da wannan muka zo ƙarshen shirin a gaida Nura Ado Suleiman da bakonsa sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su. A cikin labaran kun ji cewa ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tugga ya ce babu wani abu da ya tabbatar da zargin daukar nauyin kungiyar ta'addanci ta Boko Haram da ake yi wa hukumar bunƙasa ƙasashe ta Amurka. Kungiyoyin fararen hula sun fara mayar da martani kan matakin gwamnatin Nijar na korar shugabannin kamfanonin China a ƙasar. Sojin Sudan sun kammala kwace iko da fadar shugaban ƙasa da ke birnin Khartoum daga hannun 'yan tawayen RSF. wata mummunar gobara da ta tashi a filin jirgin sama na Heathrow a Birtaniya ta yi sanadin rikita jadawalin tashin jiragen sama bayan katsewar wutar lantarki a filin. To sai mu shakata da wannan. mai wuyar gane hali, ɗan adam sai a hankali, dole sai an yi hakuri, mai wuyar ganewa ne. mai wuyar gane hali dan adam yanzu sai hakuri ya fi kowa laifuka ya fi kowa saurin mantuwa bi ta neman kafara a gurin sarki allah ɗaya ya fi kowa laifuka ya fi kowa saurin mantuwa